kamfanin nnpc na alakanta karancin albarkacin mai da ake fuskanta musamman ma a yankin arewacin najeriya kimanin watanni biyu kenan da zargin ɓoyewa ko kuma karkata akalar mam. bayan da kwansa daga kudu zuwa sassan arewacin Najeriya. mutumin da ya kasa rike refinery ya kasa rike dafa dafa ɗinsa ya kasa rike pipeline ɗinsa ya zo ya yi gidan mai nashi wanda ake cewa mega station shi ma ya kasa rike kuma sannan ya zo kuma yana zargin mutane a bisa cewa wai ana wani ɓoye mai duk wannan kayan da kake gani na yan bumburutu daga mega yake fita da mejo marketers saboda ana ba su kayan da ya fi kice kima yanzu ni a gidan mai a nan Kano ina da gidajen mai sun kai dubu biyar amma an tashi rabo in mota goma ne mu za a ba mu biyar su kuma a ba su biyar wanda gidajen man bai fi wani local government din ma ba ka samu ko ɗaya ba idan gwamnati za ta da wadatar da wannan kayan ta wadatar da su idan kuma ba za ta wadatar ba za ta ta yaudarar mutane ana nema a shigar da siyasa cikin wannan al'amarin harka economy na ƙasa ba a shigar da siyasa ya kamata su gane Alhaji Bashir dan Malam kenan shugaban kungiyar dillalan man fetur ta Najeriya mai kula da shiyar Kano wadda ta kunshi jihohin Jigawa, Bauchi, Kano, Yobe da kuma jihar Gombe. a hannu guda kuma ofishin shiyar kano na sashen lura da cinikayyar albarkatun man fetur wato dpr a takaice ya ce ya hukunta gidajen mai 39 cikin makonni uku da suka gabata saboda kare ka'idojin da aka shimfiɗa musu alhaji isa tafida shine babban jami'in ofishin mai hurmi a jihohin kano da jigawa da maketa suke ba bisa ka'ida ba shine a buɗe gidan mai mai bi da sassafe wani lokacin karfe hudu na safe a tashi karfe shida ko karfe bakwai ko kuma a cikin dare karfe goma ko sha ɗaya kai akwai ma gidan wanda muka samu labari karfe uku na dare an bude ana ana sai da mai akwai fom duk lokacin da mutum zai sai mai a bisa ka'idar gwamnati daga defo naira saba'in da bakwai da kwabo sittin da shida kowace lita sannan kuma kai in ka kawo shi nan ka kawo shi gidan mai ka sai da shi akan naira tamanin da bakwai to kuma a cikin wannan fom in mutum ya sayi wannan ta ya rubuta ga da ya saya ga shi jami'in dafo ya yi sainin kai ma mai sayan wannan ka riga ka yi sainin saboda haka wa zai zo ya ce ya sai mai ba bisa da gwamnati ba in ganin in ne shaida ka. To sai dai dillalan man na kungiyar Ifman sun kalubalanci wannan ikirari na hukumar DPR da kansu sun je sun rufe wasu dafot dafot din ya wuce wannan abin da suka je suka rufe kuma suka ba da sanarwa suka buga cewa mun rufe dafot mai suna kaza da kaza da kaza da kaza kaga ai tabbacin ma magana shaida ma su me yasa suka rufe wancan dafot mu mun kai ma kowaye mun je mun samu ba a wanda ba mu je mun samu ba mun kai wa shi ma controller na DPR da duk wanda suke mun kai musu takardu mu aikin mu mu faɗi ba mu muke da hukunci ba su suke da hukunci har su ce ba a ba su wani takardu ba an ba kowa ya sani Alhaji Bashir dan malam kenan shugaban kungiyar Ipman ta dilalan mai kawai a Najeriya shiyar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.